الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan walaha ta asabar ta kuma uku ga watan ramadan a wannan shekara ta 1436 kuma daidai da ashirin ga watan yuni watan shida watan jun kenan a wannan shekara ta 2015 miladiya alhamdulillah wannan ɗaya ce daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala imana ya nuna mana maimaituwar wannan wata mai tarin albarka watan ramadan wanda yake kamar ba iwar haka ake muka rufe tafsiri ake cewa Allah shi maimaita mana Allah ya maimaita mana sai Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su sake halartar wannan azumi mai tarin albarka ya Allah muna gode maka akan wannan ni'ima da kai mana kuma kada mu sha'afa cewar wannan karatu da muka mai take da tafsirin mata muna gabatar da shi ne a dukkan ranakun asabar da lahadi dukkan ranakun asabar da lahadi a wannan masallaci na maƙil bin yasar a nan mina fada jihar naija yin najeriya saboda haka muna ƙoƙari mu ga cewar karatun mun fara shine karfe goma na safe wanda yake da izinin allah ta'ala zuwa awa ɗaya da rabi mun kammala komai da komai kuma kowa sai ya koma gida to amma yau kamar yadda muka ambata muke tsokaci eh, kasancewar na fari ne shirye-shirye tun jiya abin ya nemi ya sha kanmu shi tafsirin mata da muke gabatarwa muna zaɓar waɗansu ayoyi ne a cikin waɗansu surori domin yin bayaninsu har ya zama na makan sanya ma abin cewar tafsiri ne almaudu'i akan ɗauki maudu'in aya ɗaya ko wasu ayoyi sai a yi bayaninsu kamar yadda aka ɗauki maudu'in ayatul kursi ko kuma ayoyi goma sha ɗaya na farkon suratul mu'minun ko kuma ayoyin ƙarshe na suratul furqan ko kuma ayoyin cikin suratul luqman wala kad na luqman al-hikma ko kuma ayoyin cikin suratul ahzab ayoyin da suke magana kan abin da ya shafi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da iyalan gidan shi waɗannan su ne abin da muke karantarwa ma'ana muka samu ayoyi a cikin surori sai mu yi bayanan su a wijihata a tafsir al-mawdu'i da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya kuma da izinin Allah ta'ala tafsirin haka zai kasance wannan shine karo na shida a jerin gwana irin wannan tafsiri na mata da muke gabatarwa ma'ana shekara ta shida kenan sai dai a bana da izinin Allah ta'ala kafin mu shiga tafsiri din kafin mu bayyana ayoyin da za mu karanta a cikin surorin da za mu karanta idan ayoyi ne kenan ko kuma kafin mu faɗi surar da za mu karanta idan za mu yi karatun ne na bana a matsayin sura ne za mu gabatar da, takaitaccen bayani akan abin da ya shafi azumin watan ramadan na farko ba mai nesa da shi ba yau muna uku ga wata na biyu galibin idan ramadan ya zo an fi mai da hankali ne kan karatun ƙur'ani da tafsiri sai zama na tattauna bayanai na abin da ya shafi hukunce hukuncen ramadan din yakan ɗan yi ƙaranci kaɗan to ganin haka ne muke ƙoƙarin cewar mu ga mun mun uh, abin nan mun yi bayani a takaice kan abin da ya shafi wani bangare na hukunce-hukuncen azumin watan ramadan lura da cewar ko a kwanakin baya yan uwa mata sun gabatar da wannan kuma hatta wannan karatun da zan yi wani tsagi ne na wata muhazara da na taba gabatarwa a ranar goma sha biyu ga watan sha'aban din wannan shekara din anan masallacin juma'a na kwangila saboda haka dai zamu mu maimaita ne domin fa'idar ta zamana ta game ko ina da ina dalilai suna da yawa daga cikin dalilan azumin wata ramadan shi shike ne daga cikin shika-shikan addinin musulunci ɗaya kenan azumin wata ramadana shi ake ciki to yana da kyau tun da shi ake ciki ya zamana kana da bayani ka abin da ya shafi hukunce-hukuncensa menene shi me yake bata shi me yake gyara shi me ake so a nisanta me ake so a yi azumin wa ya zama wajibi a kan shi da sauran batutuwa da suka shafi wannan da fatan Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana gamdakatar da farkon farawa za mu magana kan menene azumi din domin suna cewa alhukuma ala shay'i far'un an tasawwurihi kai hukunci akan abu to wani tsagi ne na kasuranta abin don duk abin da baka iya gane menene shi ba to yin bayani akan hukuncinsa zai zama da wahala sosai da sosai to idan aka ce azumi a matsayin shi na azumi sawawun azumin watan ramadan ne sawawun azumin situ shawwal ne sawawun azumin alhamis da litinin ne azumin nafila ko azumin kafara ko ma dai wannan azumi ne in dai aka ce azumi me ake nufi da shi sai suka ce idan aka ce azumi هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا بنية تقرب إلى الله تعالى في غير زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد إذا أكت أزمي هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا بنية تقرب إلى الله تعالى في غير زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد إذا أكت أزمي هو الإمساك shine kamewa mutum ya zama na ya kame an shahawatayil baton daga dukkan daga barin abin da ya shafi sha'awa ta ciki walfarj da kuma sha'awa ta biyan bukata tsakanin mace da namiji yauman kamilan cikakken yini guda shine yauman kamilan yini guda akwai bambanci tsakanin yini guda da kwana guda idan aka ce kwana guda ya hada yini da dare idan aka ce yini guda ya zama na yini ne daga huduwar alfijir zuwa faduwar rana bini ya ta taqarrubi ilallahi ta'ala mutum zai yi wannan ne da niyyar neman kusanci ga Allah maɗaukakin sarki fi gairi zaman alhayd amma wannan ya kasance ba a lokacin kwanakin jinin al'ada ba wan nifas ba kuma a lokacin jinin biki ba jinin haihuwa kenan wa ayyamil ayad ba kuma a lokuta na bukukuwan sallah ba to abin da ya kasance a nan shi ake kira da azumi abin da ya saba ma wannan to ba a kiran shi da suna azumi saboda haka in na tambaye mu na ce mana shi wannan ta'arifi yana da kusurwa nawa kusurwa ta farko huwal imsaku an shahawatayil batani wal farj kusurwa ta biyu yawman kamilan kusurwa ta uku bini ya ta ƙarubi ilallahi ta'ala kusurwa ta hudu fi ghairi zaman alhaid wani nifasi wa ayyamil a'yad kenan ta'arifin yana da bangarori guda hudu wanda yake sai an same su sannan aka samu azumi in aka rasa ɗaya daga cikinsu to an rasa azumi a fakaice wannan ta'arifin yana kunshe da shi ne ta'arifin azumi da rukunan azumi da sharuɗan azumi da dukkan abin da ke kare azumi da sauransu in muka ɗauki ta'arifin kusurwa ta farko ɓangare na farko huwal imsaku an shahawatayil botany wal farj shine kamewa daga barin sha'awa ta ciki da kuma sha'awa ta gaba wannan ita ce kusurwa ta farko kenan idan aka ce sha'awa ta ciki to tana gasgatuwa ne kan abubuwa guda biyu da abin da ya ɗamfaru da su abubuwa guda biyu da abin da ya ɗamfaru da su waɗannan abubuwa guda biyu abu na farko shine ci shi ciki kenan abin da yake bukata in ya ji yunwa a bashi ya ci abu na biyu sha waɗannan su ne abin da ya shafi sha'awa ta ciki in dai ciki ne yana bukatan a bashi ya ci in ya ci kuma yana bukatan a bashi ya sha sawa'un wannan ci din kuli-kuli ne ko finkasau ne ko gurasa ce ko alalane ko shinkafa ce ko tuwo ko amala ko ko ma menene na ɗaya kenan haka kuma sha sawa'un ruwa ne sawa'un lemo ne sawa'un tumatir ne ko abin da ya shafi ayabace ake ko ko kuma lemo ne ko abarba da sauransu to waɗannan su ne abin da yake sha'awa na ciki saboda haka kenan abin da ake bukata shine mutum ya zamana ya nisanci dukkan abin da ya shafi sha'awa ta ciki wanda ya ci da sha saboda me saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama da ya zo yake bayani kan abin da ya shafi falala ta azumi ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in ji manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ya ce mana Allah maɗaukin sarki ya ce li wa ana aji bihi azumi na wani ni nake sakan kawa da shi da ya bayani sai ya ce ya da'u ta'amahu wa sharabahu shi mai azumi fa yana barin abincinsa da abin shansa ana fata mun fahimci wannan da kyau yana barin abincinsa da abin shansa Wani hadisi bukhari ne ya rawaito shi kenan da malam ya ce azumi shine al-imsaku an shahawata al-batni malam ya ciro wannan ta'arifin ne daga faɗin manzon Allah sallallahu ta'ala sallama da ya ce Allah maraukin sarki ya ce shi mai azumi ya da'u ta'amahu wa sharabahu yana barin abincinsa da abin shansa wa shahawatahu da a sha'awarsa min ajali saboda ni shine cikin hadisi din kuma imamul bukhari ya ruwaito hadisi din wa ma yalhaqu bihima da abin da yake tsayawa matsayinsu ci da sha in aka ce ci shine ta baki aiko haka nan aka ce sha shine a kurba ta baki da kuma abin da ke tsayawa matsayinsu kamar me kenan kamar abin da ya tsaya matsayin ci ko sha ba tare kuma da ya zama na ta baki ba ne kamar allurar da aka yi wa mutum ta ƙarin ruwa allura da aka yi wa mutum ta ƙarin ruwa ita ma tana matsayin abinci ne saboda haka da wanda ya ci abinci da wanda ya sha abin sha da wanda aka yi mai allura ta ƙarin ruwa nau kenan uku duk waɗannan ba masu azumi ba ne saboda haka sai ki kiyaye allura a kowace ke ba ta ƙarin ruwa ba ce ba tana matsayin abinci ba ce wannan ba ta karya azumi amma allura da take matsayin abinci tana karya azumi kamar yadda bayani za su zo insha Allah ta'ala wannan kenan sai abu na biyu a ta'arifi da muka karanta imsa imsaku an shahawatayil batan shine abin da muka yanzu kamewa daga barin sha'awa ta ciki kenan in dai mutum yana azumi koya ya ce ai kaɗan ya ce ai lauma ɗaya yi ko kuma mukurwa ɗaya ya yi azumin shi ya kare wal farj da kuma barin sha'awa ta farji ma'ana saduwa kenan sha'awa ta farji kuma ita ce saduwa da abin da yake tsayawa matsayinta ma'ana da abin da ta kunsa kamar yadda muke magana ta sha'awa ta ciki shine cin abinci da shan abin sha da abin da yake tare da su hakan nan sha'awa ta farji shine saduwa da abin da ke ɗamfare da saduwa ko abin da yake tare da su idan aka ce saduwa shine saduwa saninniya abin da ke ɗamfare da wannan shine abin da bai kai ga saduwa ba amma kuma sha'awa ce ta fitar da shi kamar fitar mani kamar fitar maziyi saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da muka ambata ya ce mai azumi ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali mai azumi yana barin abincinsa da abin shansa da kuma sha'awarsa min ajali saboda ni saboda haka ni nake sakankawa akan abin da ya shafi azumi saboda haka saduwa ko an fitar da mani ko ba a fitar da mani ba tsakanin su biyu din ko mutum ɗaya ko an fitar ko ba a fitar ba azumi ya kare wannan kenan amma abin da ya shafi fitar mani ba tare da saduwa ba ta sanadiyar wasa ko makamata haka shine ibnu qudama almagadasi yake cewa idan mutum ya sumbanci mace sai ya fitar da mani ko ya fitar da maziyi muna jin wannan da kyau sai yake cewa wanda ya sumbanci mace ko macen da ta sumbanci namiji ko namijin da ya sumbanci mace baya huce ɗayan abubuwa guda uku abu na farko ya zama na ya yi sumbar ba tare da ya fitar da mani ba shi wanda ya yi sumbar to a lokacin da shi da aka sumbanta ko shi da i sun bar babu wanda ya fitar da mani ko ba wanda ya fitar da mani duk malamai sun yi ijimai akan cewar babu abin da ya shafi azumin su in dai ɗayan su bai fitar da mani ba to shi wanda bai fitar da mani din babu abin da ya shafi azumin sa ibnu qudama yake cewa babu wani sabani akan wannan saboda hadisin na na aisha radiyallahu ta'ala anha na na aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yuqabbilu wa huwa sa'im annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana sumbanta iyalinsa alhali yana azumi sai ta ce wa kana amlaka kumli irbihi ya kasance ya fi ku mallakar irbihi a wurin irbihi akwai ruwaya biyu ko dai irbihi ra'un aimata mata sukun ko kuma irobihi ra'un aimata fataha kenan idan magana ta farko suka ce duk ma'ana su daya sababin kai ma rawun din fataha ko kai mata sukuni duk ma'ana su daya wasu kuma suka ce a'a idan ake mata sukun ake ce ake sukun ya zama irbihi wa kana amlakakum li irbihi ya fi ku mallakar gabansa sai zama abin da ake min da irb shine al'udu gaba al'aura kenan amma idan aka ce idan kuma aka ce fataha wa kana amlakakum li irbihi ya fi ku mallakar bukatarsa kenan wannan sai yake nuna mana ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana sumbanta iyalinsa yana azumi sai dai kar ku manta ya fi ku mallaka sha'awarsa ashe kenan mutum zai iya wannan ne idan ya zama yana da control ɗin sha'awarsa ko ya tabbata iyalin shi tana da control ɗin sha'awarta in ba haka ba kuma bai halatta ba to don ba ta aisha bata ce mana wani abu ya fita daga gare ta ko wani abu ya fita daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba saboda ka in ba abin da ya fita azumi ba abin da ya shafe shi hali na biyu in ji ibnu qudama al-maqdisi a cikin al-mughni yake cewa shine ya fitar da mani idan ya fitar da mani sai ibn qudama ya ce fa yuftira bi ghairi khilafin na alamuhu ya ce to anan azumin shi ya kare ba tare da wani saɓani da muka sani ba babu wani saɓani akan wannan azumi ya kare duk wanda ya fitar da mani ko ita ce ko shi ne duk wanda ya fitar da mani azumin shi ya kare ku lura da kyau a nan ba ana magana saduwa ba ne ita saduwa ko mani ya fita ko bai fita ba azumi ya kare yanzu muna maganar ba an fitar da mani ta hanyar da ba ta saduwa ba saduwa ake ba saboda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce annabi Allah ta'ala ya ce ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu sai magana ta uku sai wajahi na uku tunda ba sabi bane sai ba sabani bane sai wajahi na uku shine ya zamana ya fitar da mazi idan mazi ya fitar fa yuftira inda imamina wa malik sai bunu kudama ya ce to idan ya fitar da mazi ko ta fitar da mazi to azumin shi ya kare amma ba ijma'i bane saɓani ne ya ce a wurin imam ɗinmu da kuma wani imam malik ibn anas sai ya zama da furtar da mazi yana kare azumi a wurin imam malik ibn anas da kuma imam ahmad ibn hanbal ana fata mun fahimci wannan da kyau kenan a wurin imam shafi'i fa baya fitar da baya karya azumi to yanzu tunda an yi saɓani ba wannan zaka kalla ba dalilai zaka kalla abu na farko mazi sha'awa ce take fitar da shi ko ba sha'awa ba ce sha'awa ce saboda da ake ta'arifin maziyi cewa kai huwa ma'un abiyadun raqiqun ya inda lazzati sugura haka aka faɗa huwa ma inda shawatu sugura inda inda shawatu sugura barakallahu fikum huwa ma'un abiyadun raqiqun ya khuruju inda shawatu sugura kun ga akwai shahawa a ciki karamar sha'awa kuma annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu saboda za ki ga ta'arifin daƙiƙ ne sosai da sosai da malamai suka yi saboda ka gaskiya maganar ita ce fitar mazi yana kare azumi hakan nan fitar mani to an ce ma fitar mazi yana kare azumi a ga fitar mani ne babu aula wannan saboda Allah ta'ala yana cewa a somu liwa ana ajizi bihi har yake cewa da wa ta'amuhu wa huwa wa shawatu min ajili yana bar wannan duk saboda ni to wannan shine tsage na farko na tarifin da muka yi huwal imsaku an wa al batni wal farj saboda ka anan sai ya hatara sosai da sosai azumi ba abun wasa bane azumi ba abun wasa bane kada mutum yayi wasa da azuminsa ko wa mai gidanta wasa da azuminsa ko shi wa matarsa wasa da azuminta a nan dole mu hatara sosai da sosai a kiyaye Allah ta'ala cewa i uhilla lakum lailata siyamin rafafu ila nisaikum daren aka halatta amma ranar to a kiyaye sosai da sosai in ba haka ba sai ya zama mutum da baki ne yake cewa yayi azumi amma a wurin Allah ta'ala bai zama ya yi azumi ba ina fata mu fahimci wannan da kyau to in kike wannan maganar ya za ku yi magana kan irin auren daukan wutan nan da ake yi dab azumi kwana uku kafin azumi kwana hudu kafin azumi sati ɗaya kafin azumi wai ita su iyaye fatan su shine ta yi azumi a ɗakin ta eh wannan fata ne na gari amma azumi nawa ta yi a gidan iyayenta ba azumi ɗaya ta yi ba azumi shekara nawa ta yi a hada saurayi da budurwa suna fama da gafin gauranta a ce an je an yi musu aure irin wannan lokaci ya kuke gani sai sai karfe tara za su tana ce ba su yi sahur ba kuma ku iyaye ku ga haddasa haka saboda sai a kiyaye gaskiya ba mun ce haramun ba ne ina son mu lura da kyau amma akwai wata falala da yake da hini a shar'ance babu wata falala da yake da yi a shar'ance ai hakuri mana zuwa watan shawwal sai ai aure din ko kuma ya zama na aja ya zamana kafin azumin da wasu watanni ya na an daura aure din barakallahu fiku sai mu je tsagi na biyu tsagi na biyu na ta'arifi ya ce yawman kamilan cikakken yini wuni guda in an ce yini guda kuwa ko wuni guda shine daga hudowar alfijir na biyu zuwa faduwar rana ina son mu lura da wannan da kyau daga hudowar alfijir na biyu a sani kenan zuwa faduwar rana da ga Allah madaukin sarki ya faɗa ya ce wakulu washrabu Hata ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl wannan shine zarfu zama azumi ɗin hata ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sai Allah ta'ala ce thumma atimmu siyam ila sannan ku cika azumi zuwa dare to wannan shine abin da ake bukata ba sashi na wuni ba ba sashi na wuni ba a ana bukatan yini din ne cikakken yini kenan idan ya zamana bayan hudowar alfijir da minti biyar sai jinin al'ada ya zo mata wana jina da kyau shi kenan ba ta da azumin wannan yinin bayan minti goma sai ya ɗauke ba ta da azumin wannan yinin sai ya zama da saura minti biyar a sha ruwa sai jinin al'ada ya zo mata ba ta da azumin wannan yinin kuna jina da kyau ko saboda haka dole ne ya zamana a azumci yinin baki ɗayansa kada sakon guda ya kauce kada minti guda ya kauce kenan nan akwai matukar buƙatar musan yaushe ne ya kamata a aje sahur ina fata mun fahimci wannan da kyau ko mu sani sosai da sosai dare a yau abin nan yini ya fi dare tsawo yini ya fi dare tsawo a nan garin mina abin da ya fi zama dahir babu wani bashi da za a bi biki shine ya zama na karfe biyar saura kwata kowa ya ajiye sahur amma duk wacce ta ɗauki sahur wai karfe biyar fari yi mukulwa ɗaya to ba ta da azumi ina so mu fahimci wannan da kyau ba ta da azumi karfe biyar eh ta ce bari ta ɗanyi makurwa ɗaya wai ta yi conclusion ba bari ta sha ruwa karfe biyar ba a shan ruwa ko an sake maimaita abin da ake bukata abin da ake bukata shine ai kuma shi kenan sai a a kyale su kyale su kyale su abin da ake bukata karfe biyar saura kwata karfe hudu da minti arba'in da biyar kowacen ku ta gammala sahur ɗinta da shan ruwa na ƙarshe duk ta kammala kun fahimci wannan da kyau saboda haka dole ki ja sahur ɗinki ya koma baya inda kina tashi karfe hudu ne kin ga sai ki tashi hudu saura kwata misali amma ina tana neman ta kura birki shine a kai shi irin ah, biyar saura minti goma din nan in dai ya wuce biyar saura minti goma to a gaskiya duk wata wata ta sha ruwa kata tambaye ni mun ci gaba da tafsiri ta ce malam ta sha ruwa ne biyar saura minti goma shi yasa muka fara karatun yau kafa a shiga tafsiri shi kuma azumi ajiye shan ruwa kowa ya riga ya gani sai rana ta faɗi kuna jina da kyau idan ya zamana na cewar jiya mun sha ruwa karfe bakwai shekaran jiya mun sha ruwa karfe bakwai sai yau aka yi hadari karfe biyar a karfe shida sai ke gaba ɗaya gari ya yi duhu sai ba kin san ba za ki sha ruwa ba dan wannan duhun na hadari ne yawwa ba duhu ne na dare ba yawwa abu na gaba bini ya ci taƙarubi ilallah da niyyar neman kusanci ga Allah maɗaukin sarki kenan ba da niyya ba ba sunan shi azumi ba domin niyya ita ce kan gaba wa niyyatu shartun lisa'ir al'amal biha salahu wal fasadu lil amal da niyya ne aiki yake gyaruwa da niyya ne kuma aiki yake zama mara kyau shi yasa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa innamal a'malu niyyat wa innamal kulli mar'in ma nawa tambaya anan ita ce ta suma tun karfe hudu na asuba ba ta farfado ba sai bayan da aka sha ruwa da minti goma ta yi azumi ba ta azumi ba to ta ci ta sha to ya kuka ce ba ta azumi ba saboda babu niyya yauwa saboda babu niyya saboda ka niyyan nan ita ce abin da ake bukata haka zaki ga wata hidima ta mata tun da safe tun da ta tashi ta ɗora wannan ta sauke wannan ta yi baki ta yi kaza ta yi kaza har karfe biyar na yamma sai ta tuna fa kai ita fa yau ko karin kumallo ba ce ba ai ba magana ai ba ta tashi da niyya ba saboda mu lura da kyau niyya tana da matukar tasiri niyya tana matukar tasiri abu na gaba fi ghairi zaman alhaidu wan nifas wannan ya zamana ba a lokacin jinin al'ada ba ba kuma a lokacin jinin biki ba idan a lokacin jinin al'ada ne ta ce ta yi azumi ko tana jinin nifas jinin biki ta ce ta yi azumi to abu na farko ta saba ma Allah abu na biyu ba sunan shi azumi ba abu na uku sai ta rama shi ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda mai mace mai al'ada ko mace mai jinin biki ba ta azumi in ta yi kuma ba sunan shi azumi ba kuma ta saba ma Allah kuma sai ta rama ina fata mun gane wannan da kyau to idan wankin ciki ake mata fa bari ta yi kuna ji na da kyau ko suka ce idan ya zo da halittarsa ya zo ba ne eh, amma da halitta to hukuncinsa hukuncin jinin biki ne sai na gaba wa ayyamil ayad ba lokacin bukukuwan idi ba mun yi magana jina al'ada a ɗazu cewar idan ya zama na ya zo mata bayan sahur da minti goma ba shi da azumi ko kuma ya ɗauke mata bayan sahur da minti talatin ba ta da azumi jinin al'ada ya ɗauke bayan alfijir ya keto jinin al'ada ya ɗauke bayan alfijir ya keto da minti goma ba ta da azumi ko ya zo mata kafin shan ruwa da minti goma ba ta da azumi ko ya ɗauke abin nan bayan sahur da minti goma ba ta da azumi duk da cewa shi kundi na mata akan abin da ya shafi jinin al'ada shi bayaninsa daban ne kun bai ci magana ta da kyau idan mace jinin al'ada ya dauke ma idan mace jinin al'ada ya dauke mata karfe hudu na asuba to ta sani za ta yi magarba za ta yi lisha kuna jina da ke ko to amma sai ya ga mata batun magariba da ishe ba shine a kabanta ba a'a wai za ta nufaci a zahar ne saboda haka hatta a subahin ma bayi za ta ba sai ta ce sai karfe tara za ta wanka sannan ta tari sallah a zahar kunga ta zama arniya kenan domin ba ta a magariba ba ba ta isha ba ba ta sallah suba ba ina son mu lura da wannan idan ya zamana za a yi raka'a biyar za a yi raka'a abin nan za a yi raka'a biyar kafin alfijir ya keto bayan ta yi wanka in dai bayan ta yi wanka za a samu raka'a biyar kafin alfijir ya keto abin da raka'a hudu kafin alfijir ya keto to za ta yi magariba raka'a uku a raka'a hudu saura raka'a nawa daya yanzu ta riski raka'a ɗaya kenan a sallar isha kun bai ci wannan da ke ko ta riski raka'a ɗaya a sallar isha saboda haka za ta ci ko. raka uku wajen lokaci kenan saboda duk wacce jinin al'ada ya dauke mata kuma ta yi wanka ya zama na bayan ta yi wanka za ta samu raka'a hudu to dole sai ta yi magariba ta yi isha in kuma raka'a biyar in kuma ya dauke mata kafin rana ta faɗi ne za a samu raka'a biyar to sai ta yi azhar ta yi la'asar amma sai ya ga mata wannan ba shine ma a gaban su ba kwata kwata Allah ta'ala ya sauke ah, hakan nan kuma lokacin idi ranakun idi baya amsa sunan azumi ranar karamar sallah duk wanda ya azumi ranar karamar sallah ba sunan wannan azumi ba hakan na ranar babbar sallah ranar goma ga wata kenan da ranar sha ɗaya ga wata da ranar sha biyu ga wata duk waɗannan ba sa cikin ranakun da ake yin azumi a cikinsu ranaku nawa kenan hudu ƙaramar sallah goma ga watan babbar sallah sha ɗaya ga watan babbar sallah sha biyu ga watan babbar sallah duk waɗannan kwanaki ba azumi a cikinsu shi yasa malam ya ce ayyamul ayad kwanukan idi kuma alhalin a littafin zaki ga ana rubuta idaini idaini idaini waɗannan in banda wanda yake tamattu'i wanda yake tamattu'i shine da yake da hukuncinsa na daban to wannan kun ga takaice shine takaitaccen ta'arifi da muka yi kan azumi abu na gaba shine hukuncin azumi hukuncin azumi wannan sananne ne wajibi ne cewar azumi wajibi ne kuma ya tabbata a qur'ani Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun a hadisi kuma annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce buniyal islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah a ciki ya ce wa somi ramadan da azumin watan ramalan azumin watan ramalan kenan azumin watan ramalan wajibi ne hakan nan kuma ijma'in malamai dukkan malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa azumin watan ramalan wajibi ne babu wani malami da ya ce a yana ganin ba wajibi ba ne to kenan tun da wajibi ne asali ma rukuni ne daga cikin rukunan musulunci wannan ya nuna lalle ilalla ba karamin al'amari ba ne babban al'amari ne kawai yanzu ina za mu dosa tun da wajibi ne a kan waye waje ba kuna jina da kyau tun da wajibi ne shi azumin watan ramadan a kan waye zama wajibi azumin watan ramadan yana zama wajibi ne alal muslim <coughs> albalik al’aƙil alhadir as-sahih at-tahir wanda ya cika waɗannan sharuɗa guda biyar guda shida al-muslim al balik al-aqil al as-sahih wanda ya cika wannan sharuɗa guda shida to su azumi yake zama wajibi a kan shi alal muslim azumi yana zama wajibi ne akan wanda yake musulmi duk wanda yake musulmi kan shi azumi yake zama wajibi kenan wanda ba musulmi ba ba wajibi ba ne domin yanzu ba azumin ake nufa ake nema daga gare shi ba a'a imani ake so yi domin duk in kin lura ka'idoji na musulunci ana kawo imani faman ya amal mina salihati kuna mana fankan nan faman ya amal mina salihati wa huwa mu'minun fala kufrana lisa'ihi wa inna lahu katibun da yawa a yanzu zaki ga a wasu wurare sai ki ga waɗanda ba musulmai ba su ma wai suna yin azumi suna taya musulmai eh yake ji wai suna taya musulmai wai in taya azumi ko in yi azumi yana jin karfi a jikinsa saboda a kimiyyance a ɓangaren lafiya azumi yana ƙara lafiya kuna jina da kyau saboda haka yanzu ba wai azumi ba azumi ake bukata ta yi ba ko ya yi ba a'a abin da ake bukata shine ya musulunta ɗaurka duk wanda zai yi azumi abin da ake bukata ya musulunta tukunna kafin ya azumi ɗaurka azumi yana zama wajibi ne akan duk wanda yake musulmi ɗaya kenan albaligh wanda yake ya balaga wanda bai balaga ba azumi ba wajibi ba ne akan shi sai dai ana kwaɗaitar da su su yi domin lokacin da balaga za ta zo musu sun riga sun saba yaro ne ɗan shekara tara ɗan shekara goma sha ɗaya sha biyu duk za a kwaɗaitar da shi akan yayi azumi amma yaro ɗan shekara uku shekara hudu akan me zaka dora mai yayi wai ka wai ya saba a wannan tashaddud ne ba shi kawai ya ɗebi girkin shi al'aqil mai hankali mai hankali kenan wanda ba shi da hankali azumi baya zama wajibi a kansa kuma ko ya yi azumin azumin bai yi ba kuna jina da kyau ko ko ya azumin azumin bai yi ba alhadir wanda ke zaune a gida kenan matafiyi azumi bai zama wajibi a kan shi ba duk mutumin da yake matafiyi ne azumi bai zama wajibi a kan shi ba amma idan ya yi azumin azumin ya yi a sahih wanda ke cikin ƙoshin lafiya mara lafiya in yi azumi azumin ya yi amma bai zama wajibi a kan shi ba a tsahir mai tsarki mai tsarki ina nufin mai tsarki wacce take ta tsare ga jinin al'ada da kuma jinin biki kenan wacce take jinin al'ada ko jinin biki azumi bai zama wajibi a kanta ba kuma in ta yi azumin azumin bai yi ba idan muka dubi waɗannan abubuwa za mu kasa su gida biyu akwai waɗanda suke azumin bai zama wajibi a kansu ba amma idan sun yi azumin azumin ya yi a kodan da yake azumi bai zama wajibi a kansu ba in kuma sun yi azumin bai yi ba kun bince ni da kyau alkafir wanda yake kafiri ne ɗaya kenan ba azumi ake bukata a wurin shi ba imani ake bukata a wurinsa sai bai imani ba ya azumi azumi ya yi azumi bai yi ba ɗaya kenan albalik wanda ya balaga sai bai balaga ba shekarar shi goma sai ya yi azumi azumin ya yi ya yi al'aƙil mai hankali sai zama na ba shi eh mana ɗan shekara goma in yi azumi azumi ya yi azumi ya yi ɗan shekara sha ɗaya ɗan shekara tara duk sun yi azumi azumi ya yi amma bai zama wajibi a kansu ba yawa muna tahariri ne kan waye ya zama wajibi a kan shi kuma ya yi waye ya zama wajibi a kan shi kuma bai yi ba al'aƙil mai hankali kenan mara hankali azumi bai wajibi bane a kan shi in yi azumin kuma azumin bai yi ba alhadir mai mazaunin gida matafiyi azumi ba wajibi bane a kansa in yi azumin fa ya yi asahe mai lafiya mara lafiya fa in yi azumi azumi ya yi amma ba wajibi bane a kansa a mai tsarki kenan ba ta da tsarki ba ta cikin tsarki sai ta yi azumi azumin bai yi ba kenan da alkafir ghairu muslim da ghairu aqil da alha'id wa nufasa waɗannan in sun yi azumi azumin bai yi ba sai falalashi kusan mu abin da muka ɗauka da abin da yake wajibi ba shi da falala kun fahimci wannan da kyau ko da mutane ba su faɗi wannan da bakinsu ba halayyarsu da maganganunsu tana nuna haka na farko dai azumi shi shike ne daga cikin shika-shikan musulunci ba wai wajibi ba ne shi kin san akwai abin da yake wajibi akwai abin da yake rukuni daga cikin rukunan musulunci to shi azumi rukuni ne daga cikin rukunan musulunci wannan kadai ya ishe shi ya zama yana da falala abu na biyu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya azumci watan ramadan mace ko namiji dan anasalan cha iman kaza kaman ma tufidani ma'an kullal umumi ya ukhayya fasma'a man sama ramadan duk wanda ya azumin watan ramadan mace ko namiji imanan yana mai imani ɗaya kenan saban yana mai ƙaunar lada to wannan gufira lahu ma kaddama min zambi an gafarta mashi duk abin da ya gabatar na zunubi wannan falala ce ko ba falala ba ce falala ce falala ce ashe yan uwa azumi yana da falala sosai da sosai kada mu ɗauka ba shi da falala ki ji tana cewa wallahi azumin nan ita ba don dole ba wallahi da bata yi shi ba haka zaki ji wani ya ce wallahi shi azumin nan ba dun dole ba da bai yi shi ba ki ji an ce yau azumi 29 yau dubban fari kenan in an ga wata yau gobe sallah in ba ga wata yau ba gobe azumi ki ji ya ce wallahi shi kan ko an ga wata ko ba a ga wata ba gobe ba zai yi ba wato mu sani jahiltar hukunce-hukunce ne ya kawo haka kuma ba abin da ya kawo jahilta sai rashin zuwa makaranta shi ita wacce ba ta zuwa makaranta ba sai kin tambaye ta ba tana zuwa makaranta ko ba ta zuwa a'a da ta yi magana za ki gane Allah duk wacce ba ta zuwa makaranta da duk wanda baya zuwa makaranta ba sai ka tambaye shi ba da ya yi magana za ka gane wannan ba sai ka tambaye shi ba yana yin magana za ka gane kun bai wannan da kyau ko wa ka'in tara min samitin laka mu'jibi ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wa dami yace wa ka'in tara min samitin laka mu'jibi da yawa za ga mutum da ishuru sai ya burge ka da ishuru sai ya baka mamaki ka ce wallahi kin gata ko wallahi masha Allah na tsantsiya ce ziyadatuhu ya ƙara burge ka au naqsuhu ko kuma ga ya daina birke ka fi takallumi yi magana da ya yi magana ka ce a ashe mahaukaci ne a riga Allah kuwa ne saboda ka duk wacce ba ta zuwa makaranta ba sai kin tambaye ta ba da ta yi magana za ki ci kai wannan ku tana zuwa makaranta don duk mai zuwa makaranta ba zai faɗi irin waɗannan lafuzan ba wallahi azumin nan ya dame ta wallahi tana wahala azumin nan yau ta rasa yadda za ta kewa Allah da ya ɗora mata shi take wa wannan bibi ko ɗin ko kuwa sauraka ba kiyaye lafuzanmu alkhairi ne sauraka azumin ramadan yana da falala sosai da sosai yana da matukar falala na farko rukuni ne daga cikin rukunin musulunci na biyu duk wanda ya azumci watan ramadana na farko yana da imani ɗaya na biyu kuma ya yi shi ne don neman lada to wannan an gafarta mashi duk abin da ya wadatar na zunubi to yanzu mutumin da ya ce wallahi shi azumin nan ba din ya zama dole ba da bai yi ba me take nunawa wace ta ce miki wallahi ita kan ko an ga wata ko ba a ga wata ba kai ta gaji da azumin nan gobe ba za ta yi ba me ke na haka ba sa Allah ta'ala ya sauke rukunan azumi abubuwan da suka toka da azumi abu na farko shine mutum ya kame kanshi daga dukkan abin da ke kare azumi mutum ya kame daga barin duk abin da yake kare azumi kamar saduwa kamar fitar da mani kamar fitar da mazi kamar kakalo amai da sauransu ku lura da kyau kakalo amai na ce ban ce amai ba amai baya kare azumi bayani zai zo kai amma kwakulo shi yana kare azumi wannan kenan abu na farko rukuni na farko shine mutum ya kame kansa daga barin duk abin da ke kare azumi rukuni na biyu shine niyya dole ya zama na akwai niyya domin in babu niyya babu azumi dan annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce mal a'malu bin niyyat wa mal likulli imrin ma nawa dole a samu niyya ita kuma niyyar tana da nata sharuɗa niyya tana da sharuɗa sharaɗi na farko ta zama niyya ce ta fayyatacciyar niyya kamar ya fayyatacciya niyya ce ayyanan niyyar niyya gobe zan tashi da azumin watan ramadan mutum ya kudurta wannan a zuciyarsa ba wai ya faɗa a baki ba wai allahumma inni na waitu yama ramadana ata wa 20 na yawon au 30 na yawon wa yake wa shakku kenan kuna jina da ke ko ya kwana da niyya ta kwana da niyya niyyar azumin watan ramadan ita ce niyya mu'ayyana kamar ya tambayar da zan miki anan ita ce sai ta ce ai a najeriya in dai an ce a duba wata za a gan shi saboda haka ni yanzu na zan kwanta bacci da niyyar azumi gobe in an ga wata na ramadan ne in ba ga wata ba na nafila ne ya yi yi ba saboda me ba a samu ayyananniyar niyya ba dole niyyar ta zama ayyananniyar niyya niyyar da aka ayyana ta niyya ce ta azumin watan ramadan domin da niyya ne ake bambance azumin ramadana da na kafara da niyya ne ake bambance azumin wajibi da na nafila duk niyya ita take bambance su amma a surar azumin ba shi da bambanci kamar wankan tsarki ne da na janaba da na ɗaukewar jinin al'ada da na ɗaukewar jinin biki duk wankan iri ɗaya ne niyyar ita ce bambancin su to haka da azumin ramadana da na fara rantsuwa da na fara zihari da na fara kisa da na nafila da na litinin da alhamis da na siti shawwal duk azumin iri ɗaya ne bambancin su niyya to dole a samu fayyataccen niyya don ka raba wancan da wannan na biyu sharaɗin niyya na biyu niyyar ta zama kuma an kwana da ita dole niyyar ta zama an kwana da ita kenan niyyar an yi ta kafin alfijir ya keto saboda hadisin hafsa mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mallam yubayyitu siyama qabala alfajiri fala siyama lahu mallam yubayyitu siyama alfajar duk wanda bai kwana da niyya ba kafin alfijir ya keto to fala ya malahu wannan ba shi da azumi kulura ta ce mallam yubayyiti siyama duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba sai ta ce asiyam azumi sai ta sai hadisin ya zama yana da alfu wallam al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alim to ce asiyam azumi to da aka ce azumi sai ya kunshi na nafila da na farilla da na kafara da na rantsuwa da kowane irin azumi sai ce duk wanda ya kwana ba duk wanda mallami bai yi ta suyama kabalar alfajar duk wanda bai kwana da niyyar azumi kafin alfijir ya keto ba fala suya malahu ba shi da wani azumi sai ta ce ma domin ga la na lil jinsi saboda ana bukatar duk mai azumi ya zama ya kwana da niyya hakan nan kuma hadisin tabar abin nan daru kutuni da ya ce la siyama liman lam yufridu min al-layl babu azumi ga dukkan wanda bai yi bai niyya dardara ba wannan shara'in niyya na biyu kenan shara'in niyya na uku niyyar ta zama tabbatacciya niyyar ta zama jazima tabbatacciya ba niyyar da ake kokonto da ita ba kamar yadda muka ambata ɗazu niyyar da ake kokonto da ita ita ce gobe ɗaya ga azumi ne ko kuma cikon sha'aban ne shi to in an ga wata azumin ya zama na farilla in ba ga wata ba ya zama na fila wannan ba ta zama tabbatacce niyya ba saboda haka ba za a karɓi wannan ba kuma wannan kenan to kun ga tunda mun zo muna ta maganar niyya ya zama na an kwana da ita kwana da niyya kuma yana zuwa ne wajen tabbatuwar ramadana niyya a tabbatuwar abin nan azumin watan ramadan saboda haka sai malamai suka ce azumin watan ramadan yana tabbata ne da idan aka ga wata a ranar 29 ga watan sha'aban idan aka ga wata ranar 29 ga watan sha'aban to gobe sai a tashi da azumi ko kuma a cika kwanakin sha'aban su zama talatin ko dai a ga wata a 29 na sha'aban ko kuma a cika sha'aban ya zama 30 to waɗannan su ne hanyoyi da ake ɗaukan azumi da su ake tabbatar da ganin wata idan aka ga wata idan aka ga wata 29 ko a tabbatar da wata yana 29 wannan ba aiki na bane ba aikin ki bane aiki ne na mahukunta kuma wannan haka yake tun tale-tale tun shekaru aru-aru haka yake ko da an ga wata sai waɗanda alhakin sanar da ganin wata a hannunsu sun sanar sannan za a ɗauki azumi mu a nan najeriya wake da hurumin sanar da ganin wata sarkin musulmi to duk wani wanda ba sarkin musulmi ba in ya ce a ɗauki azumi ko ya ce ya ga wata ko ya tabbatar da ganin wata wannan gaibu ne rudu ne kun fahimci magana ta da kyau kun fahimci magana ta da kyau don a yau akwai wanda suke da azumi hudu wasu na yan kan jigawa eh nan kan jigawa ba eh suna wai tun shehin su ya ce wai su dauki azumi wannan ba musulunci ba ne kuma wannan ba shine na farko ba shekaru aru aru ku ji ni da kyau a hadisin abdullahi bin umar yake cewa tara an nasul hilal mutane sun fita ganin wata sun nemi wata fa akhbartu sallallahu alaihi wasallama anni ra'aituhu sai na baiwa manzon Allah sallallahu alaihi labarin ni na ga wata in ji abdullahi dan umar fasama sai manzon sallama yayi azumi wa amara nasa bi siyamihi sai ya umarci mutane su yi azumi to tambaya ta anan ita ce mutane da suka yi azumi sun yi azumi ne akan abdullahi bin umar ya ga wata ko ko akan manzan allah ya yi umarnin a yi azumi kun fahimci maganar ko ashe kenan kaga duk wani wanda kai da shi ba kamar abdullahi bin umar ba ko to amma sai da manzan allah sallama ya ba da umarnin cewa a ɗauki azumi sannan aka ɗauka ɗaya kenan na biyu hadisin abdullahi bin abbas da ya ce wani mutumin karkara ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aini na ga wata sai annabi sallallahu ya ce ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ya ce e sai ya ce mai ka shaida ni manzan Allah bin a tasharu annan Muhammadan Rasulullah sai ya ce e sai annabi sallama ya ce sai Abdullahi bin Abbas din ya ce sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce fa'azzin fin nasi ya Bilal ya bilal ka shelanta wa mutane kai ku tashi daga nan ya bilal ka shelanta wa mutane to magana ta anan ita ce annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ba da izini ko bai ba da izini ba kun ga annabi sallama shi ya tabbatar da ganin watan wannan mutumi sannan sai ya ba da izina a ɗauka ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kuma alhali akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai ali akwai sa'idun da sa'adun wa banu afun wa talhatun <coughs> wa amir firin wa mu mumadahu duk akwai su amma sai da suka jira umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda abin da aka sani shine sai shugabanni sun ba da izini sannan a ɗauki wata a ɗauki azumi ina son mu lura da kyau azumi ba kamar sallah ba ce sallah a zahar da wanda ya ta karfe ɗaya da wanda ya ta ɗaya da kwata da wanda ya ta ɗaya da rabi da wanda ya ta karfe biyu duk ta yi kun fahimci wannan da kyau ko duk ta yi kuma kowane ya yi ta a muktari amma babu yadda za ki ce da wanda ya ɗauki ya fara azumin ramadana jiya da wanda ya fara yau da sun yi dole ɗaya yana kan kuskure kun bai ci misalin da kyau ko dole ɗaya yana kan kuskure saboda yana da matuƙa hatsari shugabanni ne kaɗai suke da hurumin sanar da ganin wata kuma kowace ƙasa da irin su mu a nan najeriya mai alfarma sarkin musulmi suke sanar da an ga wata a ƙasar saudi arabia kuma shugaban majalisar alƙalan ƙasar shi ke sanar da ganin wata shugaban majalisar alƙalai na ƙasar shi ke sanar da ganin wata cj kenan ko shi ke sanar da ganin wata kun ga ba sarkin ƙasar ba ne ba mufti ba ne ba limamin maka ba ne ina fata mun gane wannan da kyau saboda haka ka kiyaye ka rike abin da yake karatu amma wani ce ya ce maka wai aishi ya yarda da wani ga wata a'a magana da malamai suke yi ita ce mutum ne ya ga wata sai ba a yarda da ganin shi ba zai yi azumi ko ba zai azumi ba kun bayyanci wannan da kyau ko wasu ka ce ba zai yi ba imam malik ibn anas ya ce tun da shi ya gani kamar yadda ya fara muwatta shi zai tashi da azumi amma gar kuma ta ko iyali shi ba zai ce su yi ba fa ina son mu gano wannan ko iyali shi ba zai ce su yi ba wannan a wurin ɗauka kenan amma a wurin ajiyewa ko ya ce ya gani ba a ya aji ba sai kowa ya aji in ba gaba kowa sai ya ce shi ba ya gani eh mana kuma ka lura da kyau kuma ki lura da kyau shaida fa da ka kawo sai fa idan an karba dan Allah ta'ala ce ai mimma tardona min shuhada cikin waɗanda kuka yadda da wasu ba da shaida sai rukuni na uku na azumi din shine lokacin da ake yin azumin shi ko eh eh rukuni na uku ba mun yi rukuni na farko ba al-imsak rukuni na biyu anniya di ita ta kai mu ga waɗannan bayanan rukuni na uku zamanin saum lokacin azumin lokacin azumin kuma shine daga hudowar alfijir zuwa faduwar rana saboda haka ina son mu lura da kyau fa ana so ne bayan kin kammala sahur kafin alfijir ya keto ki karanta aya hamsin kuna jina da kyau nan suna jina idan kika kammala sahur kafin alfijir ya keto ki karanta aya hamsin to idan aya hamsin ce kina ganin ba fa ana nufin ke na ki gama biyar saura kwata ba ana nufin ki gama abin nan uh, hudu da rabi fa aya hamsin suna da yawa fa akwai iza waka aya hamsin aya akwai tsoko eh balle a ce a suratul an'am ko a suratul araf ko mu ba da aiki mu ce kowa ya rubuto aya hamsin saboda haka sai mu kiyaye sosai da sosai a har yanzu nan a har yanzu nan akwai dama mutum ya gyara in mutum yana jirgin da aka ɗauko wancan jirgin ne to haka sai ya maza ya sauka a ciki yawwa ƙa'ida ita ce sai mai alfarma sarkin musulmi ya ce an ga wata sannan a ɗauka sai ya ce an ga wata <coughs> sannan ajiye idan aka ce kowa ya to ki sani abin zai zama inna radada inna rududu akwai wanda in ya ce ya ga wata ba za ki ɗauka ba akwai wanda in kin ce kin ga wata ba zai ɗauka ba haka na ko ba ka bane najeriya ma wani sananne ne kowa haka ne yau balle ma kuma ga abin da yake tun zamanin manzo Allah sallama sai ya sanar da ganin wata sannan a ɗauka sai da ya ce fa'azzin fin ya bilal ya bilal ka shelanta wa mutane ba ya ba da izini ba haka hadisa abdullahi ibn umar a daidai nan za mu karanta waɗansu matsaloli na azumi haka na farko masail na azumi na farko mafarki mace ko namiji da tefa mafarki ko ya mafarki ya fitar da mani wannan azumin shi yana nan ba abin da ya taba mashi azumi saboda wanda yake bacci gairu mukallaf annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare ce rufi alƙalamu an salasa daga ciki ya ce wa anin na'im hatta ya kaf da wanda yake bacci har sai ya farka saboda haka mace ko namiji ta yi mafarki ya fitar da mani ko ta fitar da mani a mafarki to ba abin da ya shafi azuminta kamar ta mafarki ne ta ga tana ta cin gurasa ko tana ta cin funkaso ta ci ta koshi ta dandam sai ta farka shikenan mas'ala ta biyu shine ya zama mutum ya samu janaba amma bai wanka ba kuma sai bayan da alfijir ya keto janabar kafin alfijir ya keto wanka bayan alfijir ya keto ba abin da ya taba mashi azumi saboda haka mace jinin al'ada ya ɗauke mata kafin alfijir ya keto kuna jina da kyau ko ta ga in ta tsaya wanka za ta rasa sahur ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to ta samu ta yi sahur ɗinta sai ta wanka hakan nan kuma janaba to amma kun ga mun yi magana za ta auna ta ga me magarib abin nan sallar magariba da sallar lisha hakan nan mutum yake da janaba kafin alfijir ya keto ya samu bayan huduwa alfijir ya yi wankan janaba ba abin da ya taba mishi azumin sa wannan ita ce magana dukkanin malamai ita ce magana Ali bin Abi Talib magana Abdullahi bin mas'udi magana Zaid magana Abu Darda Abu Zar Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abbas Aisha Ummu Salama radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mas'ala ta uku na shiga da ita cikin mas'ala ta biyu shine daukewar jinin al'ada da daddare kafin alfijir ya keto wannan ta samu ta yi wanka bayan alfijir ya keto mas'ala ta hudu shine ɗaukewar jinin biki jinin haihuwa kenan duk shi ma irin wannan ne mutum ya samu iwanka bayan alfijir ya keto ma'ana kawai za ta jaddada niyyar ci gaba da azumi ne <coughs> za ta jaddada niyyar ci gaba da azumi ne tunda ba mu faɗaɗa zuwa cikin sharuɗin niyya cewar dole sai mace tana da tsarki kafin ta ƙudurce yin niyya gobe ba sai matsala ta biyar ita ce ta mace mai juna biyu wana jina da kyau mace mai ciki kenan matsala ta shida mace mai shayarwa wannan ana yawan tambaya a kai haka ne ko baka bane ana yawan tambaya akan waɗannan mace mai shayarwa da mace mai juna biyu a ita karanganta mai lafiya ce ko mara lafiya eh mai cikin ba lafiya amma muna ganin tana girki tana funkasau tana dambu eh sai dai a sa ta layi marasa lafiya ko ah. imam malik ibn anas ya kawo a cikin muwatta cewar mace mai juna biyu da juna biyunta ya wuce wata shida ko za ta yi wasiya a dukiyarta sai dai da sulus ashe mara lafiya ce ko da mace mai shayarwa yanzu tambaya a nan ita ce mace mai juna biyu da ta ajiye azumi za mu ce me yasa ta ajiye azumi ta ce saboda ba ta da lafiya a karan kanta kenan ɗaya ko kuma tana da lafiya amma in ta azumi dan da ke ta ba zai samu nono ya sha ba ai eh mana ai ba zai samu abinci ba kwarai kuwa ai abincin da ta ci shi yake ci a ciki ba ki ga shi yasa yana fitowa yake fitowa da cibiya ba sai a ce an yanke cibiya a wurin ungozoma to a lokacin ya daina cin abinci ta nan kuma ya kuma ci abinci ta baki ne sai ga kuma ana nuna mai baki saboda ka ai yaro da yake ciki yana cin abinci abincin da ta ci shi yake ci kuna na da kyau sai ya zamana tana da lafiya amma in ta azumi ba zai samu abincin da zai ci ba sai ta ajiye azumi yanzu don mai ta ajiye azumi saboda yaro ko saboda karan kanta ina son ku fahimce ni da kyau mace mai juna biyu ba ta azumi ba muka ce saboda me saboda ba ta da lafiya wannan hukuncin shi daban saboda mai bata azumi ba saboda tana da lafiya amma in ta ajiye azumi dan da ke cikinta ba zai samu abincin da zai ci ba kenan yanzu ta ci abinci ne dan danta hakan nan mai shayarwa me yasa bata abin nan me yasa ta ajiye azumi lafiya ta kalau amma in ta azumi yaron ba zai samu nonon da zai sha ba a kowanne hukuncin shi daban ina son mu lura da kyau a kowanne hukuncin shi daban barin karanta mana abin da ibn qudama ya ce bayan ya kawo ya kawo matani a matani yake cewa walhamilu mace mai juna biyu idza khafat ala janiniha in ta ji tsoron dan da ke cikin ta wal da mace mai shayarwa ala waladiha in ta ji tsoron dan da take shayarwa afqarata sai su ajiye azumi wa ta kuma su rama wannan da suka sha wa mata kuma su ciyar an kulle yawmin miskinan kowace rana ɗaya su ciyar da miskini guda kuna jina da kyau maimaita sai ibn kudama ya ce wa jumlatu zalik waɗannan bayanan abin da suka kunsa annal hamila lalle mace mai ciki mai juna biyu <coughs> a ah, ba shi kawai ba shi kawai mace mai juna biyu walmurdi'a da mace mai shayarwa nawa kenan eh an samu alhamdulillah an samu iza khafata ala anfusihima mace mai shayarwa da mace mai juna biyu idan sun ji tsoron karan kansu falahu malfitru sun samu su aje azumi wa alaihim qada'u fa hasab kuma za su rama ne kadai za su rama ne kadai me yasa suka aje azumi saboda ba su da lafiya yasa ce iza khafata ala anfusihima in sun ji tsoron karan kansu kansu ba yaro ba in sun ji tsoron kansu ba yaro ba la na alamu bai na ahalil ilimi ikhtilafan ba san saɓani a kan malamai ba wurin wannan iya sanin ba san akwai saɓani kan wannan ba nam eh za su ajiye su rama don hukunci su hukunci mara lafiya hukuncin su shi sa malam yace nau ma bi manzilatil maridul khaifi ala nafsihi hukuncin su hukuncin mara lafiya da yake jima shi tsoro ɗaya kenan <clears throat> wa in khafata ala waladihima idan sun ji tsoron ɗan da ke hannunsu ko ɗan da ke cikinsu ba zai samu abinci ba ko ɗan da ke take shawa ba zai samu abinci ba ta sai su ajiye azumin kuna jira da kyau ɗaya wa alahimal qada sai su rama azumin no kenan wa ita'amu miskinin an kulle yaumin su ce da miskini a kowanne yini no kenan uku wannan amma wani malamin cewa kamar imam malik ibn anas a wata riwayar cewar kuma za ka fara. Eh mana a to ana kafara goma ne za ta kafara ba duk lokaci ya ja ba da na karanta mana shi daga cikin muguni din kai tsaye kun ga almuguni din na ibnu kudama to lokaci ya ja da na karanta mana matsalolin gaba ɗaya a ciki eh kun bai ci maganar ko da na karanta mana su kai tsaye a'a bayan sallah kuma a'a to kuma yi kin yi bangaranci kenan wai a makaranta ya ce wa haza yi ruwa an umar ana ruwaito wannan magana daga wani abdullahi ibn umar eh, eh za ta ciyar din za ta rama kuma ta ciyar wa huwa al min mazhab shafi'i kuma shi ya shahara a mazhab imam shafi'i wa qala laif laif ibn sa'ad al-misri yace alkafaratu alal murdi'i dun alhamil mai shayarwa za ce kafara in jalais ibn sa'ad al-misri za ce kafara amma ba dun alhamil banda mai juna biyu domin mai juna biyu ai dan yana damfare da ita yawwa amma mai shayarwa dan ya rabu da ita kuma mai shayarwa za ta iya neman wata ta shayar mata da shi amma mai ciki ba za ta iya zaro cikin ta bai wata ta mata renan shi ba bi khilafil hamil do sabanin mai ciki li'annal hamla muttasilun bil hamil domin ciki yana damfare da mai cikin fal alayka alai khawfu ala ba'd a'dayha tsoro gare ta kamar tsoro ne cikin sashin gabanta wa qala ata ata da zuhuri da alhassan albasari da sa'id ibn jubair da an-nakhai da abu hanifa suka ce la kafarata alaihima babu kafara akan su kun ga kenan wai batun za ta rama ba shi suke tattaunawa ba batun za ta yi kafara ko ba za ta yi kafara ba akan ramuwa za ta yi ramuwa akan kafara ne ma ibn kudama yake koro maganganun magabata cewar fa ba za ta yi kafara ba domin ata bin raba da azuhuri da alhassan albasari da sa'id bin jubair da ibrahim nakhai da abu hanifa duk sun ce la kafarata alaihima kuma ga hadisi ma da aka rawaito daga anas ibnu malik wa huwa rajulun min bani ka'ab mutum ne daga cikin banu ka'ab daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garshi ya ce inna Allah wada'a anil musafiri shatar sala Allah ya dauke man matafiyi rabin sallah ice mai azhar yi raka'a biyu la'asar raka'a biyu lisha raka'a biyu mace ko namiji wa anil hamili wal murdi'i sawma kuma ya ɗauke ma mai azumi abin nan alhamil mai juna biyu da mai shayarwa ya ɗauke mata azumi ta ajiye azumi to da aka ce an ɗauke ma matafiyi sallah gunga abin nan an ɗauke mai azumi ai zai rama ina fata mun fahimci wannan da kyau ko hakan nan ma walhamil wannan duk suna kawo hujja ne fa akan babu kafara sai ya sallama ya ce kaza ya ce kaza wani hadisi abin nan nasa'i da a turmuzi suka roito shi saboda haka sai mu fahimci matsala da ake tattaunawa 'yan kwanan nan kaɗan cewar mace mai juna biyu ba za ta ciyar ba mace mai shayarwa ba za ta ciyar ba saboda allah ta'ala ya ce wa alal na alal lazina fidiyatun fidyatun ta'amu miskin ko masakin masakin majmu'an wa laysa munawwana wa yuftahu anhum nunu amma wa abjala kuna jina da kyau mu ji ayar wa alal ladzina yutiqunahu ga waɗanda suke azumin yana ba su wahala kuna jina da kyau ko waɗanda suke azumin yana ba su wahala fidiyatun ta'amu miskin sai su yi fidiya su ce da miskini akan wannan waɗansu malaman suka ce mace mai juna biyu da juna biyu yake wahalar da ita mace mai shayarwa da yake wahalar da ita ba za su rama azumi ba ku lura da kyau ina son mu gane lafazin mai juna biyu da juna biyu yake wahalar da ita ba wanda ya ce mace mai juna biyu ba za ta rama ba tunda aya cewa ta yi wa'alar lazina kunahu ga waɗanda yake azumin yana wahalar da su wata ba mace tana da juna biyun ta baya wahalar da ita tana shayarwa baya wahalar da ita kawai sai ta miƙe kafa wai za ta rama wai an ce za ta ciyar wannan hatta su da suka ce hatta su da suka ce ba za ta rama ba suna magana ne akan idan yana wahalar da ita ba saboda ka lura gundarin ayar wa alal ladzina yutiquna hu fidyatun ta'amu miskin wannan ita ce maganar abdullahi bin abbas cewar ba za ta rama ba imam ahmad bin hanbal ya ce gaskiya shi ba tare da abdullahi bin abbas ba zai ɗauki magana abdullahi bin abbas ba yi za ga maganan da na koro duk ma ba ku ji sun kawo waɗannan maganganun ba saboda daga abin da yake tar matsatsau yake tangararan shine mace mai juna biyu da ta ajiye azumi za ta rama azuminta mace mai shayarwa da ta ajiye azumi za ta rama azuminta ba a kiyasin mace mai shayarwa da mai juna biyu da tsoho tsoho kamar anas bin malik bai rama azumi ba domin tsoho ba a sa rai nan gaba zai dawo yaro domin ya rama azumi imana eh amma mace bai juna biyu fa a asare ku ana sa rai za ta sake haihuwa zaki ce ana sa rai insha Allah sai ta yi dozin guda kin gani shine to waɗannan su ne kaɗan daga cikin masayil ɗin da da da muka karanto na abin da ya shafi azumi da ajiye azumi da masu da sauran bayanai dai akan abin da ya shafi akan abin da ya shafi wannan takardun ma sun sun hargitse mu eh to ba sai na na ajiye saboda haka bayani dai akan mai juna biyu insha Allah ta'ala mun kammala shi ko saboda haka za ku yi hakuri za ku rama azumi yawa abin da yake a gaba shine abin da ya shafi wasu abubuwa kamar ɗanɗana gishiri tana azumi ta ɗan ɗanɗana gishiri ya ji ko ta ɗan ɗaga siga ta kama kuma tana azumi sai malamai suka ce mutum zai nisanci wannan mutum zai nisanci wani amma baya kare azumi muddin bai huce zuwa makoshi ba abu na bakwai shine wanda ya manta ya ci ko ya sha da azumi wanda ya manta ya ci ko ya sha da azumi azumin shi na nan ba abin da ya shafi azuminsa wannan ita ce magana mafi karfi kuna jina da kyau wannan ita ce magana mafi karfi cewar azumin shi yana na amma akwai waɗanda suka ce zai rama azumi kuma zai rama azumi akwai suka ce zai rama azumi saboda mai suka ce zai rama azumi saboda inda ba mantuwa i ba zai kafara kuna jina da kyau inda ba mantuwa i ba zai kafara to da yake yayi mantuwa ne sai aka yafe mishi kafarar to amma kun ga hadisi ya ce idza akala ahadukum aw shariba nasiyan falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa Allah ya ce da shi ya sha da shi sai suka ce ai manzo Allah ya ce falyutimma sawmahu ya cika azuminsa. ma'ana mai ma'ana ya cika wannan ya karo wani wato wallahi yana da kyau mutum ya karatu ba wai sama-sama ba yi karatu mai zurfin gaske kan masail sai ga abin da ka kawo kana kafa hujja da shi shi ma wancan da shi yake kafa hujja an salama ya ce faliyatimma saumahu ya cika azuminsa ai ya cika azumi ne ya kawo wani makofin wannan dole sai yi eh mana dole sai ka samo ruwayar turmuzi da ya ce laƙa alai babu ramuwa a kansa to shine iwarware maganar amma fali yutim masoma huwa suna ganin ya cika azuminsa ma'ana ya karo wani ya cika sa wannan uziri da ke sawa a ajiye azumi uziri da ke sawa a ajiye azumi manya-manyan uzuri dai guda biyu ne abin nan guda uku haka na farko tafiya na biyu rashin lafiya Allah ta'ala yana cewa faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra abin da ake fama da shi shine ka ga mutum ba shi da lafiya ana ce mai ya sha azumi likita yana mai ya sha magani yana a'a shi dai azuminsa shi dai azuminsa in ka da lafiya ba ke da lafiya ajiye azumi sha magani ki ɗibi taliya ki ta sha manja da kifi kawai in azumi ya rama kira in azumi ya wuce kirama wannan ita ce magana amma mutum ba shi da lafiya musulunci ya ce mai ya ajiye azumi wai shi a a shi'a wannan ba shi bane saboda haka kuma jinin al'ada uzuri ne haka kuma nifas sai abu na kusa da kare ne abubuwan da ke kare azumi duk mun baro su a baya duk mun faɗe su na farko saduwa an fitar da mani ko ba fitar da mani ba na biyu fitar mani ta hanyar wasa ko kakalo mani din na biyu na uku fitar mazi fitar da mazi saboda duk dalili akan wannan shine hadisin da muka ta faɗa tun farkon darasi annabi ya ce ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli sai na hudu ci na biyar sha da gangan ci da sha da gangan duk yana kare azumi sai na shida zuwan jinin al'ada yana kare azumi sai na bakwai jinin biki yana karya azumi sai na takwas allura da take tsayawa matsayin abinci kamar ƙarin ruwa yana karya azumi ƙarin jini fa yo duk wanda ya kai matsayin ƙarin jini ai kaga tintini dama ya karya azuminsa ko duk wanda ya kai ga ƙarin ruwa ƙarin jini ai dama tintini azumin ya riga ya karye na tara ƙaƙalo amai duk wanda yana karya azumi sai wannan muna magana yana karya azumi akwai wanda yake ya karya azumi ramuwa za a yi kamar kakalo amai kamar karin ruwa kamar karin jini kamar jinin al'ada kamar jinin biki duk wannan azumin kwaya ɗaya za a rama kamar fitar da mani ba ta hanyar jima'i ba ta hanyar wasa imam malik ibn anas ya ce sai da kafara har da kafara imana eh saboda rasulullah ya ce ya da ta'amu wa sharabahu wa shahawatahu kuma kashin bayan azumi ai shine waɗannan abubuwa amma sauran malamai suka ce a'a fitar da mani a dai rama azumin ba sai an yi kafara ba tunda gamsuwar da yake samu ba a samun ta a wurin jima'i to amma kin ga jima'i shi shi an yi kafara to waɗannan su ne a takaice abin da ke kare azumi sai dai a matsayin ka kai mai azumi akwai abubuwan da ya kamata ka ladabtu da su adab na farko ka jimanci ikhlasi ikhlasi yi domin Allah kenan dai za ki yi domin Allah ba magana koke wallahi azumin na wahalar da ke wallahi azumin na ta gayyara ki mutaba'a gwargwadon bin wa manzan Allah sallallahu ta'ala wasallama kan yadda yake gabatar da azumi na uku cin sahur kin san ita wata tana ganin kamar burgewa ne ai bata azumi wallahi yau azumin ta uku bata cin sahur ita ta dauka burgewa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tasaharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur a sahur akwai albarka ko makalwa ɗaya na ruwa ko fiye wata guda ne ki ɗauka ki sha akwai albarka ko indomi guda ce ki ci haka za ki ga wani yana shi ai baya ai shi baya sahur ai na a wai yana ganin kamar yana burgewa ne ba burgewa ba ce asara yake ma kanshi abu na hudu jinkirta sahur kada mutum ya yi sahur karfe ɗayan dare ko karfe biyun dare ya jinkirta shi sai kusa da alfijir ba kuma an ce mutum ya jinkirta ba wai ya jinkirta har alfijir ya keto kamar yadda muke magana a ɗansu zuwa mu a nan mina zuwa karfe hudu da minti arba'in da biyar kowa ya share bakinsa ko laimakar a gani eh, abu na biyar ajilus fitir gaggauta buɗe baki gaggauta buɗe baki da zarar rana ta faɗi da zanen kayi buɗe baki yahudawa ku lissafa mun no kenan ɗaya da 'yan shi'a no kenan da 'yan tatsi ne nawa kenan uku su ne ba sa buɗe baki sai taurari sun fito su ne ba sa buɗe baki sai taurari sun fito kin kusan taurari sun fito a an gama a shan kuna ji na da kyau ko sai na shida na shida mai azumi ya nisanci ƙarya ya nisanci karya ya nisanci aiki da karya tana azumi tana ƙarya na bakwai gulma giba giba gulma ana tana azumi tana gulma tana azumi tana giba kuma Allah ta'ala ya ce kuma tattaqun domin ku ji tsoron Allah ai kaga ba tsoron Allah kenan ruhi kashin bayan azumi ana so ne mutum ya a gyara mai rayuwar shi ko fahimci wannan da kyau ko saboda haka mutum sai ya yi amfani shan taba masu Allah salamata wal afiya mutum ya samu darasi a ramadan har ramadan ya kare bai sha ba to tun da ya iya haƙuri bai sha da rana ba zai iya haƙuri ma sauran tarbiyyanta da kan kan wannan ciyarwa ciyar da mabukata na takwas kenan ciyar da mabukata a ciyar a ciyar kuma ina mun ce a ciyar ba wai ana nufin sai ka tara ba ne kullum ka tarbiyyantar da kanka a wurin ciyarwa wurin bayarwa kuma ka tarbiyantar da kanka wurin bayar da abinci Allah ta'ala yana cewa au a fi yomin zi masu gaba yatiman za maqarba au miskinan za matarba so a ciyar wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wallahi wani in ya kai azumin nan wani yanzu yana dauke da azumi bai san bayan ruwa mai zai sha ba bayan azumi kuma mu cire ɗabi'an mu na to ai ba magana ba wai ka san mu ɗabi'a mu sai mutum ya yi magana wallahi kin ga har muka zauna ba ce magana ba ba ce magana ba ai ba haka ba bane saboda haka a ciyar a ciyar da tsaba a ciyar da girkakke kun fahimci wannan da kyau ko watakila a ko waɗansu mutane a wajen gidanku a waje da yake Allah ta'ala bai kaddara suna tare da iyalinsu ba kuma bai ci wannan da kyau ko Allah ta'ala bai kaddara suna tare da iyalinsa ba ma'ana sun zo neman kuɗi ko sun zo karatu amma iyalan suna gida ma'anan nan yake sai sai yayi buɗe baki zaki gan shi a gigice Allah kuwa ko kuma sahur din nan ya rasa inda za a yi zai yi sahur to irin wannan kwano ɗaya kwano biyu na abinci sai ka nemi izinin mai gida a dinga miƙa musu kullum cikin wanda aka kwasa a kwasa musu ina fata mun fahimci eh ko da sana'a suke yi a sana'a ya ko lokacin da yake yana da kuɗin bai samu abin da zai siya ba ai ba ruwa ake yi ba ai wallahi wani lokacin ba ruwan ma za ki ga mutum yana ta nema balle ana ruwa shi wannan sai kun samu wanda ya fita gauranta sati ɗaya sati biyu zai baku labarin nan da ranar sallah ranar sallah ko wallahi wanda ya zo neman kuɗi suna cikin ranakun da mutum baya manta su zai nemi abinci gaba ɗaya ba abinci a gari ko kuma kun dafa abinci sai wace sai dan gidan eh, wanda ya kawo min kai mai so saboda ka mutanen nan samarin nan da muke tare da su a kofar gida ko kofar gidan wane ko kofar gidan wance wallahi yana da abin nan kuma ki kwatanta ba wai akan baki yadda ba a'a ki ga kwalla guda ta kunu ko ta koko ki fitar da ita zuwa masallacin unguwarku ki ga yadda za a shanye ta a guje ke yake tsammanin shayi da burodi da kaza da kaza da kaza saboda haka mu kwadaitar da zukatan mu akan ciyarwa yawaita tuba da istighfari na tara kenan na goma yawaita addu'a yawaita addu'a ga karan kai addu'a ga karan kanki addu'a ga iyaye addu'a ga 'ya'ya addu'a ga mai gida shi ma mai gida iyalan shi addu'a iyalai su mai su addu'a Allah ya ƙara buɗi kun yi shiru buku ce amin ba na ce allah ya ƙara buɗi ai buɗi eh na alheri ko wadda ke na alheri a wurin maza fa daban ne na alheri a wurin mata kuma daban ne yawwa na alheri yawwa allah ya ƙara buɗi na alheri abu na goma sha ɗaya yawan karatun alƙur'ani ba ramadana ana kiran shi watan alƙur'ani ba to ya kamata mutum ya yawaita karatun qur'ani riwal qalbi zikrullah fastasqi muqbilan fala ta'ada rawdu zakirin fatumhila wa ashir anil al athari masarata azbihi wa ma mithluhu lil abdi hisnan wa maw'ila ولا عمل أنجى من عذابه غداة الجزاء من ذكري متقبلة ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملة وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع, الهم مع الختم حلا وارتحالا موصلا wannan ne abin da ake bukata yawaita karatun qur'ani kullun ki maimaita ki sauka ki dawo ki sauka ki dawo ne a kullun zaki izu biyu a ramadana nan gaba ɗaya kina da sauka ɗaya ina laifi in za ki daure ki yi izu hudu a ramadana kina da sauka biyu kuma ki ji in za ki izu hudu abin da ake nufi shine bayan asuba ki izu biyu bayan kaza bayan kaza bayan kaza ko kuma bayan kowace sallah ki izu ki izu daya kullum kin yi izu fi biyar in ma baki sauke ba abin da kika iya na karatun ƙur'ani inda ga fatiha alamtara kai ba zuwa nasu kika iya ki dinga maimaitawa mana amma ya zama na babu ƙari babu ragi a wajen ramadana da cikin ramadana akwai matsala kiyamun laili akwai tarawihi akwai tahajjud kada mu ɗauki cewar tahajjud kawai ake yi a goman ƙarshe a'a har yanzu ana tarawihi a ci gaba kuma sallar dare raka a biyu ake yi in an yi raka'a biyu a sallame in an yi raka'a biyu a sallame in an yi raka'a biyu a sallame ina fata mun fahimci wannan da kyau ko wanda ya samu sarari kuma ya je ya aikin umara annabi sallallahu yana cewa yin aikin umara a watan ramadana kamar aikin hajji ne tare da ni mutum ya samu ya je aikin umara ya yi itikafi ya raya da darare goma na watan na ƙarshen wannan wata darare goma na ƙarshen wannan wata itikafi ne kiyamun leli ne bayan kin yi tarawihi bayan kin je kin yi tahajjudi kin zo a daki ma za ki sake ci gaba ne duk ki sake ci gaba dare wannan watan shi ake ta kokari ana ta yi kuma ki ta farautar daren lailatul qadari ki ta farautar daren lailatul qadari kenan na goma sha bakwai mutum ne sanci kuma fina-finai kin san wata yanzu a watan ramadana din tana nan ta samu manya-manyan fina-finan hausa da na gbagi da na nufe da waye da waye duk ta tattara su wai shi da zai ɗebe mata kewar ramadana da daddare ta kwana tana kallo da rana ta kwana tana bacci kun ga wannan ba abin da ta sani na ramadana malam da daddare mutum ya kwane ko kuma da daddare ya ta kallo te ta kallo da daddare da rana te ta bacci ko kuma a kallo za a yi ta yi rana da daddare a yi kallo da rana a yi kallo da dare tana nan ta saye su fina-finai ne da yawan gaske wai ki ji jahilin cikinsu kuna ji jahilin cikinsu yana cewa wai ai suna koyar da tarbiyya ne wai wacce ta kasa zaman gidan aure wai ita za ta nuna ma wata yadda za ta zaman gidan aure ta je ta zaman gidan aure mana allah ta'ala ya sauke na ƙarshe shine duk wacce ta san ana binta bashin azumi ta sha azumin watan ramadana din nan to da zaran an yi sallah sai ta rama azumin da ake binta tana rama kuma sai ta biyo da sitti shawwal a wannan ne za ta samu falalar sitti shawwal amma in ba ta rama azumin da ake binta ba ta kama sitti shawwal to ba za ta samu falalar shi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa iman sama ramadana duk wanda ya azumci azumin watan ramadana sun atba'ahu sitta bin shawwal sannan ya bi shi kuma da shida a cikin watan shawwal to wannan kamar ya azumci azumin shekara guda ne to yanzu a ramadana ta sha azumi uku sai ta ta yi sita shawwal ta azumci ramadana ba ta azumci ramadana ba sauran kuma babu wani wanda zai ce to ai shi sita shawwal ƙurarren lokaci ne amma ramadana a ke kuwa kina zuwa makaranta ai a shawwal fa ɗaya ga wata ne kawai ba a azumi shi ne ranar sallah amma sauran kwanaki din gaba ɗaya kenan yanzu in kin ɗauki abin nan watan shawwal yana da kwana 29 misali sai aka cire ranar sallah ya rage kwana nawa 28 ita kuma ta sha azumi 8 sai ta rama 8 saura nawa saura 20 yanzu 20 ba za ta iya sitin shawwal ba yawwa sauraka wannan shine abin da ake nema Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya wannan shimfiɗa ne lura da azumin da muka gani muka ga ya dace mu wannan tsokacin kafin azumi in ya so gobe za mu shiga tafsirin mu da izinin Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya ya sanya wannan magana ta shiga ne kunne kuma ta samu wurin zama a ciki ba wai ta shiga ta nan ta fita ta nan ba amma kallon fina-finan nan kallon fina nan yana da ke aiwa mata wa'azin shi na daban a ramadana da wajen ramadana abin da zai taya miki da hankali karamin yaro yana kallo zai ce ai wannan shine wane wannan shine wane duk a ya riga ya haddace su ya Allah muna roƙonka da suna yanka kyawawa da sifofinka maɗauka ya Allah waɗanda suka rayu suka rayu daga cikinmu ya Allah ka rayar da mu akan imani ya Allah waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka ji kansu da gafara musulmai da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka ji kansu da gafara Allah ya da muka ga wannan wata lafiya Allah ya sa muka ƙarshen shi lafiya Allah ka sanya mu cikin waɗanda ake yantawa a wannan wata ya Allah ka kiyaye mu da na sani a cikin wannan wata ya Allah duk abin da zai zama mana matsala ga azumin mu Allah ka kare ya Allah duk abin da zai sa ya sa ya zama alheri ga azumin mu ya Allah ka sanya mu ciki ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yantawa a cikin wannan azumi ya Allah mazajenmu da suka ba mu ikon zuwa wannan tafsiri ya Allah ka buɗa musu ka ƙara musu falala ka ƙara musu ɗaukaka duniya da lahira ya Allah matayenmu da suka rufa mana baya Allah ka sanya musu albarka Allah ka ɗaukaka su duniya da lahira ya Allah zuriyanmu iyayenmu da kakanninmu Allah ta'ala ka amfana da su ya Allah malaman mu Allah ta'ala ka ji kansu da gafara waɗanda suke nan da mu da su ya Allah ka raye da mu akan karantarwa ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ya Allah iyayen mu Allah ka ji kansu da gafara ya Allah iyayen mu Allah ka ji kansu da gafara malaman mu Allah ka ji kansu da gafara Allah ta'ala ka rahamshe mu baki daya in mutuwa mu ta zo Allah ta'ala ka sanya mu mu cika da imani Allah ka sanya mu cika da imani Allah ta'ala ka ji kanmu da gafara baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da izinin Allah gobe mu zo da wuri ba irin wannan lokacin za mu fara ba in Allah yadda to yanzu ya za ku yi batun mike